Hausawa Top TV tashar al'umma. Rigima ta ɓarke a Kannywood tsakanin jaruma Hannatu da Alinuhu inda Alinuhu ya shigar da jaruma Hannatu Bashir ƙara saboda rashin kunyar da ta masa. Shin me ya haddasa wannan rigimar? Masu saurare ku biyo mu a cikin wannan rahoto domin jin cikakken abin da ya haɗa wannan rigima. Alinuhu har ya kai jaruma Hannatu ƙara saboda ta yi masa rashin kunya. inda ta tura masa saƙonni wato kala-kala kan aiki da ta ce zai mata kuma ya amsa zai mata amma daga ƙarshe bai yi aikin ba kuma yanzu gashi ne ya shigar da ƙara saboda ta yi masa kalaman rashin kunya. kanin rahoton kuwa saurara sai ku biyo mu a yanzu domin jin cikakken abin da ya faru da saƙonnin da alinuhun ya tura mata da wanda ita ma ta tura masa ga cikakken rahoton Masu saurare kamar yadda muka gaya muku rigima ce ta barke a Kannywood tsakanin Sarki Alinu da kuma jaruma Hannatu Bashir wadda wato ta faru ne rigimar sakamakon wani aikin fim da jaruma Hannatu Bashir za ta yi wanda ta buƙaci Alinu zai fito mata a cikin shirin fim ɗin. Alinu kuma ya amsa mata cewa ya amince zai fito a ciki. ko da aka tuntuɓi alinu a kan ranar da zai aikin sai ya zaɓi ranar goma ga wata sai ranar ta zo sai darakta ya masa magana inda babu shakka alinu ya ce baya gari yana abuja kuma zai dawo talata kuma jirgin karfe hudu zai biyo na haka idan ya dawo saboda gajiya ba zai samu damar yin wannan aiki ba inda babu shakka suka ɗaga mai kafa inda kuma abin da ya ci tura alinuhun bai fito ya yi aikin ba Wannan ce ta sa jaruma Hannatu Bashir ta tura wa Alinuhu da wasu saƙonni wanda Alinuhu yake gani rashin kunya ta yi gare shi a mazauninsa na babba a Kanewood da ta shigo kwanan nan bai kamata ta masa irin wannan kalami ba. Ga saƙon da ta tura masa. Hannatu Bashir ta tura masa saƙo kamar haka. Salam, gaskiya ba ka yi min adalci ba, amma babu komai. Aiki na tun watan da ya huce na yi niyyar yi. muka yi magana da alolo ya ce ka ce kana aiki mu bari sai ka gama na ce ba matsala ka faɗi lokacin da ya yi maka ya ce min ka ce ranar goma ga wata sau uku ina tambayar shi goma ga watan yayi ya ce ai jiya na ce mishi ya maganar zuwanka ya ce yau za ka dawo ba matsala idan ka dawo yau mu bari sai gobe mu yi ɓangarenka Yau kuma na ce mishi ya maganar goben ya ce min baka dawo ba sai gobe. Na ce ya ce maka idan ka dawo goben za mu yi ɓangaren naka saboda idan ya huce goben akwai matsala. Ya ce shi ma ka ce ba za ka samu damar yi goben ba. To ba matsala na haƙura kuma insha Allahu fim ko kyauta za ka yi min ba zan sake saka ka ba in Allah ya yarda. Alinu sai ya tura mata sako ya ce me na yi miki haka da za ki turo min irin wannan saƙo ya ce tun da haka kika zaɓa wallahi sai na ɗauki mataki na hukuma a kan wannan cin mutuncin don ban ga abin da na yi miki da na cancanci irin wannan cin mutuncin ba me ya dame ni da wani aikin fim ɗinki da har kike tunanin in an yi fim ɗinki wata tsiya ne fim ɗin albarkacin alola kika ce har in kalli fim ɗinki albarkacin alola kika ce har in kalli fim irin naki wai har kina ba da wani umarni in ya huce in ya huce gobe akwai matsala za ki yi bayanin kuɗin da kika biya ni ko agirman ɗin da kika yi da ya sa kika yi min wannan rubutun wallahi akwai hukuma ai jaruma hannatu bashir ta kuma tura masa saƙo ta ce ba matsala ina nan ina jiran hukumar ba sai an wahala ba ana kira na zan zo kuma ni wallahi ba darajar alola na ci ba domin kai da kake ganin kanka a wani baka taɓa yi min dalilin naira biyar ba amma ni na shayi maka kaga kuwa na huce ka ce min wace ce ni ko kuma zancen darajar wani hmm, wai hukuma to ba matsala ina jira abinda ita hannatu bashir din ta sake tura wa alinu kenan inda ya sake turo mata ya ce ni kika yi wa dalilin nera? roƙon da kike yi a taimaka a yi ficarin a waƙa shine dalilin naira lallai kan kin tabbatar min da wace ce ke yanzu amma za ki gane hukuma ba karya ba ce sai jaruma hannatin ta ce to ina jira nuhu ya sake tura mata ya ce kaga mara kunya ko ya yi kyau wallahi sai kin ga ƙarshen rashin kunya wannan karan hannatu bashir ta ce to ba matsala ina so in gani abin da dai ya faru kenan inda alinuhun ya shigar da jaruma hannatu bashir ɗin ƙara a yanzu kotu tana jiran zuwan jaruma hannatu bashir domin ta amsa wato laifin da alinuhu yake tuhumarta a kai babu shakka dai wannan shine abin da ya faru rigimar ta ɓarke tsakanin jaruma hannatu bashir da alinuhu sakamakon aiki da ta buƙaci zai mata ya amsa zai mata lokacin yi ya zo alinuhun ya ringa ɗagawa saboda ya ce wai akwai uzurarka a gabansa inda ita kuma jaruma hannatu bashir ɗin ta gaza haƙuri saboda yana ɓata mata lokaci aikinta da ta sanya wa lokaci lokacin yana zuwa yana hucewa inda jihar hannatu bashir ɗin ta tura masa wannan sakonni alinun kuma yake ganin wannan sakonni da jarumar ta tura masa ta ci mutuncinsa rashin kunya ta masa shi yasa ya ga cewar ba zai iya haƙuri ba a mazauninsa na sarki alinu a kanewood yaushe ma hannatu bashir ta zo cikin masana'antar har da za ta yi masa wannan rashin kunya shi yasa ba wai matakin hannu ya ɗauka na duka ko na wani sa'a mata wani abu ba sai ya kai hukuma to a yanzu dai magana tana gaban hukuma sai abin da hukuma ta zartar ta yanke hukunci akan wannan abubuwa da suka faru to masu saurare kamar yadda kuka saurari wannan bayani akan wannan rigima muna so mu ji shin a ganin ku alinuhu ne mai wannan laifi ko kuma jaruma hannatu bashir ce mai laifi a dangane da wannan lamari a iya haka dai gaskiya za a iya cewa a bayyana take du da dai alinuhu a gaba yake da jarumar babu shakka dai dukkan abin da ya faru za mu iya cewa kusan uzurin alinuhu ne ya janyo har ta gaggaya masa wannan maganganu da ta gaya masa kuma idan kuka lura za ku ga cewar ba da ita da alinuhu suke magana ba akwai wanda ya shiga tsakani wato shak isa alolo wanda ta hannunsa ta bi abin da abun mamaki ma a cewar jihar hannatu bashir ba za ta iya magana da shi directly ba shi alinuhu sai dai ta magana da alolo ko da yake wasu jaruman suna da mukaddashinsu wanda zai ringa isar musu da komai to a yanzu dai masu saurare muna so mu ji ra'ayinku akan wannan batu shin kuna ganin alinuhu ne mai gaskiya akan batun ko kuma jarumace hannatu bashir muna jiran jin shirin ra'ayinku a shafinmu na kwamen mun